Me kake a nan? Ba komai. Iwan ina ina ina ina ina ina dan nazari ne. Hmm. Tun jiya kuka tafi kai da anti Sakina babu wanda ya dawo a cikin. Ke ma kin san hankali na ba a kwance ki ba. Dole in fita in je in yi kare yadda za mu samu kuɗi da za mu inna aikin nan. Kin ga abin ya fuskara. Ba inda ban buga ba ban samu kuɗin nan. Amina ina da kurin shawara a nan shine. ba ɗauki inna mu mai da ita gida kawai ah, to ai jiya bayan tafiyan ku wani mutumin ya zo ya biya kuɗin aiki wani mutum ya zo ya biya kuɗin aiki waye wannan ya zo ya biya mana kuɗin aikin mu da ba sanarwa muka yi a wani kafafen yaɗa labarai ba waye wannan mutum wallahi ni ban san shi ba kuma bai shaida min komai game da shi ba amma ya zo ya biya kuɗin aikin umma har ma an yi aikin kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai da kai shikenan kun je kun gama abin da za ku da ita shine sai ka rako ta nan ka kawo ta ba na san ƙara ganin ka ka tafi ka ban nan wurin na ga ba wannan mutum shi ya biya kuɗin aikin umma fa shi ya biya kuɗin aikin umma shi yazo ya biya mana abin da ta faɗa maka gaskiya ne tabbas ne na zo na biya kuma na ji daɗi da na samu labarin cewa an yi aiki cikin nasara har mahaifiyarka ta fara samun sauki amma ban taba tsammanin haka daga gare ka ba taba tunanin yadda muka rabu da kai zaka dawo kamar irin wannan halaccin ba na tanadar maka amsoshin wannan tambayar na sannan na da wasu tambayoyin ma da kama san irin su matarka ta shaida min halin da ke ciki zai kuma tabbas na tausaya maka tausayin ka yayi kaɗan inda abin da ka faɗa gaskiya ne da ka janye ra'ayinka akan abin da ka aikata da matata da baka fata ta kwana a wurinka ba abin da kake zargi ba haka bane na rantse maka da Allah babu abin da ya shiga tsakanina da mata kuma ba a waje na ta kwana ba in haka ne me yasa bata dawo gida ba me yasa za ta kwana a can ni na faɗa mata cewa ba ta kwana a gidanka ba ajiya to saboda me yasa kara ta dawo gidana ta kwana har da gaske kake ka janye bukatar ka yanzu zan kai ki gidan da za ku zauna da ke da mijinki idan akwai wani abu da ya kamata ku gyara a cikin gidan sai ku sanar da ni a gyara muku in ya ko zuwa gobe ne za ku iya tarewa insha Allah Mun gode. Allah kuma ya saka da alkhairi. Babu komai. je ki a gidan zan yi kokari in je asibitin da mahaifiyarta ta take in tun in je in biya kudin da za a yi mata aiki. kudi kuma. Bayan kudin da ka bashi ya je ya biya kuɗin aikin, ai na san yanzu ma har an gama aikin. Saki na kuɗin nan a yanzu haka ba sa tare da shi. Kamar ya ban gani ba. Yanzu haka barayi sun bi shi sun kwace kuɗin. ya aka yi ka san barayi za su yi shi su kwace kuɗin kai ya aka kasancewa barayi sun biyo ni sun kwace kuɗin da ka bani saboda nuna turo su kuma ni suka yi wa aiki sun dawo min da kuɗi na har gida ban gane ba me yasa ka turo ɓarayin sai kwace kuɗi a hannuna saboda wannan ita ce ka'idata ta duk macen da na kwalla farai a kanta ko nawa ne zan iya dauka in baiwa mijinta idan na samu abin da nake so kuma zan karbi kuɗi na ni ma lokacin ina ne zan ɗauki zanzurutun kuɗi irin waɗannan in baiwa mutum akan wata ya mace ko na baiwa mutum waɗannan kuɗin ba su yi masa amfanin komai ba domin idan na mika masa ma zan tura barayi su je su karɓa min kuɗi na yanzu kana nufin kuɗin da barayi zai kwace daga hannuna sun dawo maka da su sun dawo man da su ba su taɓa ko kwabo ba dama sun saba yin aiki shekara da shekara. ina fatan dai ba ku masalaha ne ba ko bai maslaha ne komai ba domin ya ba mu haɗin kai bai mana jayayya ba to kenan ku je zuwa anjima ku dawo sai in ba ku shi yau ina tare da bakuwa okay sir mutum ne mai fuska biyu da farar fuska da kuma bakan fuska ka kalle da duka fuskokinka lokaci guda a lokaci guda ka musguna mu sannan kuma a lokaci guda ka zo ka kyautata mu kai wani irin mutum ne kai hakuri da bakar fuska ta daga gani daga yau na cire ta ba zan ƙara kallon wani ita ba kuma insha Allah daga yanzu ba zan ƙara aikata mugayen halaye ba domin gaskiya rayuwarka ya nuna min darasi mai matukar amfani na gode da taimakon da kawo na gode allah ya saka maka da alkhairi allah ya biya ka da gidan aljanna karka damu daga nan idan kun tashi koma gida sabon gidan ku ya kamata ku wuce direct kuma ina mai baka shawara da ka rage matarka hannu biyu domin mace ce ta gari mai kirki da ba ta taɓa cin amanar ka ba duk rintsi na gode alhaji na gode ala saka da alkhairi ah, yanzu ba ka da abin da kake yi me zai hana ka koma sana'ar da ka bari a baya alhaji yanzu ba ni da wani kuɗi da zan yi amfani da shi wurin yin wani kasuwanci ban koma sana'a ta wadda na baro ni zan ba kuɗi ka koma tsohuwar sana'ar ka ta noma ko kuma ka canja wata sana'ar ma idan kana ganin ya fi maka kamar yadda matar ka ta faɗa mu na gode Allah ya saka maka da alkhairi na gode sosai ni ban san irin godiyar da zan maka ba karkada Allah ya ba mahaifiyar ka lafiya sai ka ji ni na gode Allah ya saka da alkhairi a ina da irin mutum Allah sakina sakina sakina sakina dalla ki tsaki saurare sakina sakina dan Allah dan annabi sakina ki haƙuri ki yafe ki yafe min laifin da namiji, sakina dan Allah dan annabi kamata yi magana abin da ya fi muhimmanci a gaban ka rinje ndo ngangajikka umayra kikulu wannan mutumin da ya taimaka mana babu abin da za mu ce masa sai dai mu yi mishi addu'an samun kyakkyawan sakamako wurin Allah taimako irin wannan ba ƙaramin abu ba ne a wannan zamani lasaka mishi da alheri lasaka mishi da alheri lasaka mishi da alheri amin ya Allah mai gida da zamu zauna na ɗauki naira miliyan biyar ya bani wacce zan fara sana'a kuma dai wannan mutumin Allah ya saka masa da alheri dama ana samun irin wa'annan mutanen a wannan zamanin <coughs> ya yi shi sakayya dawa likita ya ce yau za a sallame mu sai mu haɗa ina ina